Assalamu alaikum masu barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna ɓoyayyen Rehan wanda marubuciya Fatima Y. Adam ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga Mama Al-Amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda don Allah Rehan kirfa mun asiri kar na rasa ki. Wallahi ina matuƙar jin tsoron wannan rana. Ki taimaka ki ci gaba da bani haɗin kai har zuwa lokacin da zan gano waɗanda suke son kashe min ki. Ta ƙarasa magana cikin karyewar zuciya da sanyin jiki. A hankali Rayhan ta shige jikinta tana mai jin tsananin tausayin mahaifiyarta. Anya kuwa ba za ta gaya mata abin da Sa'abi ke ɓoye mata ba? Ya za a yi ta ci gaba da rayuwa a matsayin matar Wazir ba da sanin mahaifiyarta, jigon rayuwarta ba? Anya ko za ta iya ɓoyewa kamar yadda su Abi suka ɓoye? Wasu siraran hawaye ne suka ɓalle mata na tsananin damuwar halin da da take ciki. Gaskiya dole ta yi magana da Abi a kan wannan al'amari. Tana buƙatar umminta ta san halin da ake ciki. Hakan sai ya fi kowa sai ya kawo mata kwanciyar hankali. Ɗago ta tai tana kallon fuskar mahaifiyarta cike da ƙauna da wani shauƙi ta ce, Kar ki damu Ummina, zan yi duk abin da kike so ni dai burina ki farin ciki don Allah ki daina damuwa kin ji Antina. ta ƙare magana da goge mata ƴan guntun hawayen da suka fara ɓata kyakkyawar fuskarta jinjina kai anty amarya ta tare da cewa ba za ki je wurin aikin ba tura baki dai cikin ƙunƙuni ta ce hamma wazir ya ce kar na fito sai ya neme ni murmushi anty amarya ta yi kana ta ce ina jin daɗin yadda wazir yake ƙoƙari a kanki Shi yasa na bashi amana kuma na yarda da shi akan ki ɗari bisa ɗari. Tashi ki je ki wanka ki ɓoye jikinki ki ɗauko kayan da Dr. Sabo ya kawo miki. Dan na ga ƙara cika kike gara ki fara saka su tun yanzu. Sannan ki saka hular kan nan don ita ma na ga kwana biyu ba kya son sawa. Bayan kin san wannan gashin naki ba ɓoyuwa yake sosai yanda ya kamata ba. Kai anty amarya duk wannan bayanin kamar kin same ni da yin ba daidai ba. cikin irin shigar da kike so na yi? Ba haka ba ne Rayhan. Na ga yanzu kullum ƙara girma kike. Halittunki har sun fara kai munzalin da ba za su ɓoyi ba. Shi yasa nake ƙara shiri akan kan haka. Tom shi kenan sha Allah, zan yi fiye da baya. Komai nawa zai kasance a kimtse kuma a ɓoye kamar yadda kike so mai anti. Ta ƙarasa maganar da cikewa ba zoom don tsabtace jikinta. Ta ce ita ma tai ta fita zuwa ɗakin Hajiyar Agadas ji take duk a takure take saboda sun saba rayuwarsu fure. Amma yanzu tun dawowar Abi da kuma zuwan Hajiyar Agadas ta shiga cikin wata irin takura saboda kullum kaffa-kaffa take da Raihan. Gani take kamar duk wani motsinsa a kan idanun Hajiyar Agadas da Abi yake. Uwa uba kuma ga wani ɗan takurar da ƙarfi da yaji da ya shiga jikinsu da kyawawan halayensa wato Hamma Idi. Ga su inda Maimuna duk da cewa su ba ta damuwa da kusancinsu da su, don tana da tabbaci a kan inna Maimuna da Abba Yahaya hankalinsu kwata-kwata baya ya kansu bari har su saka musu ido. Shi ma Amma Idi ba ta masa wani zato to amma dai ya kamata a ce kullum tana cikin taka tsantsan. Ita fa sam ta gasa ganin dalilin zaman hajiyar Agadas a gidan nan, don dai kawai ba ta da cewa ba ta buƙatar zamanta ne. Da wannan tunanin ta kai har ɗakin hajiyar Agadas ɗin. turus an ta amarya ta yi lokacin da ta fito falo ita da abi ita da abi ta ci karo da hamma idi da matar shi a saman dining wai sun zo yin break a nan ƙoƙarin ta kanta ta sai ɗan duban gefen da rayan take da tai a jiya zuciya ta saki ganin rayhan ɗin cikin shigar da tafi fi buƙata ta yi editing ɗin kanta sosai don yanzu ta ƙware a wannan fannin a yanzu ko wata aka kawo mata aka ce ta editing ɗin da zuwa namiji tsaf ta iya. A ɓangaren su Alhaji Ja'e da su Sanata kuwa wani abin mamaki ne ya faru. Tun kafin su shiga cikin station ɗin DPO ya samu waya daga can sama na umarnin cewa ya saki mutanen da ya kama kuma cikin mutunci da mutuntawa. Wannan lamari ba ƙaramin tsoratar da shi ba shi ɗin ba wai baya son sakin sun ba ne a'a kawai yana tsoron shiga list ɗin triple white rose Babu yanda ya so haka ya sake su ba tare da ya bari cincirin da mutane da ‘yan jarida sun ankara ba. Da ƙyar suka samu suka kori jama'a da ‘yan jaridar da suke son ganin ƙwaƙwaf. Tun ya shiga ofis ɗinsa yake sintiri cikinsa, cike yake da zawo saboda tsabar tashin hankali. Tunanin shi ta ina zai fara warware wannan matsalar? Me zai yo ce wa mutanen da suke ta murnar kama su sanata? Idan 3-full-wire ya gane hakan wani hukunci zai ɗauka a kansu? To kai ba umarni aka baka ba? Cewar wani bangare na zuciyar shi. Wannan tunani da ya shi ya ɗan bashi ƙwarin gwiwar ci gaba da ayyukan shi. Shugaban jam'iyya yana gab da shiga jirgi ya zaro wayar shi don kashewa gaba ɗaya saboda ba ya son wani abu da zai iya dakatar da shi daga barin ƙasar. Test ya ci karo da shi har zai share sai kuma ya shiga dubawa. Kar ka je ko'ina ka dawo. Mun kashe maganar babu wata matsala. Iya abin da aka rubuta kenan sannan ta imel aka turo saƙon bai san daga inda saƙon yake ba. Shigewa jirgi yana tunanin cewa gadar zare ake son haɗa masa don ya dawo a kama shi. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba ya haɗa kan iyalan shi suka shige jirgi suka ɗaga. na Alhaji Dakta Sale ma dai mamakin wanda ya sa aka sake su suke. tunda sun san cewa babu wanda suka yi wa waya don sanar da abin da ke faruwa. Duk waɗanda suke tunanin su ne suka sa aka sake su sun yi magana da su amma abin mamakin sai su ce ba su ba ne ya Salima ba su san an kama su ba. Wannan lamari ba ƙaramin saka su a caji ya ba. Shuda Wata irin dariya ce ke fitowa daga matsakaicin falon mai kama da gurnanin zaki. Sai kuma daga can wata murya mai babban sauti da ƙarfin amo ta fara magana. An gaya muku mu shashashai ne da zamu bari ku shiga prison? Idan muka bari kuka tafi, a bayan wa za mu ci da laɓewa muna aikata laifinmu? Ni Shuda ba zan taɓa bari ku tafi ba saboda kuna min amfani. Ku ɗin babban bango ne a gare ni bayan tsohuwa mai jini. Ya kuma ɓarkewa da wannan shegiyar dariya da sam bata da daɗin sauraro. Duban yaransa ya yi da cewa ku je idan ƙura ta ɗallafa. ku samo min idon zawarawa guda goma kuma da ransu za ku cire ba sai kun kashe su ba. Mun bi ka oga Shuda za mu yi biyayya a kan abin da kake so. Tsohuwa ta ƙara maka ƙarfin iko. Ba tare da ya ce musu komai ba ya yi musu alamar jinjina da hannu kana ya ba su umarnin tafiya. Abba haya kuwa tun da ya samu labarin nan ya shiga cikin zazzarfan tunani. Hankalin shi ba ƙaramin tashi ya yi ba. Duk sanda aka ce wani abu ya faru a cikin jihar nan ba kowa yake tunawa kuma yake yanke ba sai ɗan uwansa. A cikin wannan yanayin inda Maimuna ta zo ta same shi. Zama ta gefensa tana mai cire masa tagumin da ya yi. Cikin taushin murya irin na matar da ke son kwantarwa da mijinta hankali ta ce, Abban Bashir, don Allah ka daina wannan zurfin tunanin. Kar fa ka je ka haɗu da wata cutar. Me yasa ba ka son bin abu a sannu? Janye takumin ya tare da sakin wani ƙaƙƙarfan huci, kana ya dube ta ranshi duk a jagula ya ce, Maimuna, wallahi, ina tsoron shu'umancin Your Excellency. Ina tsoron irin abin da yake shirya wa ɗan ɗan'uwana. Inna Maimuna ta ce, To, ai dama dole a ji tsoron irin waɗannan mutanen da suke rufe ainihinsu. Wato, a zahiri su ɗin mutanen kirki ne, amma a baɗiniyalinsu ko kare ba zai ci ba. na kai yayi yana ɗan rufe idanun shi da buɗewa a lokaci ɗaya. Maimuna tunanina kullum bai wuce ta yanda zan yi na kuɓutar da ɗan uwana daga kaidin mugun aboki ba. Yanzu bani da aiki sai na gadin rayuwar Nura. Kai har ma da ta iyalansa don ina da tabbacin cewa rayuwar Rahim tana cikin hatsari. Amma na san abin da ya kamata na yi. Wallahi ba zan bari ya halaka, ya halaka ɗan uwana da iyalansa ina ji ina gani ba. Inna Maimuna ta ce ni fa shi ya sa san ba son wannan aikin da Rahim yake, saboda za a iya samun dama da mafaka a cutar da shi ta dalilin aikin. Kar ki damu Maimuna zan yi duk abin da ya dace in dai akan ɗan uwana ne. Ya faɗa yana mai tashi daga gurin, Min shi dai da kallo cike da tausayinsa, shi kuma da ɗan uwansa. Dubansa Raihan take yi kamar za ta fashe. Idanunta sun yi ciki saboda tsabar tunzura. Ƙunƙuni ta shiga yi tana rufe idanuwanta da tafukan da saboda yadda ya wata tsayuwar sarakai yana binta da wani shu'umin kallo. Wanda yake shiga loko da saƙon jiki da jini yana bin ƙwaƙwalwa, tare da direwa cikin zuci Wani sanyi-sanyi ta fara ji a jikinta saboda yadda kallon yake tasiri a gare ta. Ganin yadda ta yi sai kawai yanayin ya tafi da shi. A hankali ya shiga takawa cikin wannan takun nashi na nutsuwa da nuna cewa shi ɗin mai aji ne. Yana ƙarasowa ya wani irin sunkuyowa. Ya mata rumfa da faffaɗan ƙirjin shi yana cigaba da yi mata kallon da take neman haukata ta. Cikin tura baki da ƙiƙimta idanuwa tace ni kan ka rabu da ni gida zan je. Idan Abi ya neme ni me zan ce masa? Ki ce masa kina tare da mijinki. Ya yi maganar yana mai kawar da fuskar shi gefe tare da zama dab ita tamkar ba shi ya maganar ba. Zaro manyan idanunta ta yi baki buɗe cikin yanayin mamaki, cike da yarinta ta ce, Kambo, abin zan cewa ka? To ai ko Baffa da Hajiyar Agadas da Hajiya goggo. ba zan iya faɗa musu haka ba. Bai tanka mata ba sai tashi da yayyafta daga ɗakin. Bin shi dai da kallo tana keɓa baki. A hankali ya fesar da wani zazzafan wuci yana mai ɗan murza goshinsa cikin yanayinsa na kullum da ba a gane ainihin zuciyarsa. Zuba wayar ido yana mai jin ɗacin saƙon da aka sanar da shi yanzu. Wai an saka wai an saki mutanen da Rayhan ta yi sanadin kama su. Numfashi ya kuma fesarwa kafin kuma cikin sauri da kazar-kazar ɗinsa ya koma ɗakin da ya bar Rayhan. Da sauri ta miƙe tsaye tana kallonsa duk da cewa bai bar wata alama da zai nuna yana cikin damuwa amma kan bai sa Rayhan ta kasa gane cewa da akwai wani abu ba. Mu tafi, ya ce mata yana juyawa. Dan jim ta sai kuma ta yi saurin bin bayansa don ta san kaɗan daga aikinsa ya tafi ya bar ta a wannan gida. A ƙofar ƙaton gate ɗinsu ya ajiye ta ba tare da ya ce mata komai ba. Ganin hakan ya sa ita ma ta kuma kama kanta yayin bai tanka mata ba, haka ita ma ba ta tanka mishi ba. Ta sa hannu ta buɗe ƙofara ta zura ƙafarta ɗaya a waje, ta ji kamilalliyar muryar shi yana cewa, kar ki sake fitowa sai na nema hakan, za ki iya tafiya. Wai me mutumin nan yake nufi da ita ne? Tambayar da ta yi wa kanta kenan tana mai ficewa daga motar, tare da rufowa cikin tare da nufowa cikin ɗan yanayin tunzura, bai bar wajen ba sai da ya ga mai gadi Ya buɗe mata ƙaramar ƙofa ta shiga sannan ya ja ya tafi. Faɗa yake wa securities ɗin tamkar zai ari baki. Dan me za ku bar shi shi kaɗai babu direba babu ko. Me ya amfanin ku in dai za ku dinga barin shi yana yawo shi kaɗai? To wallahi duk abin da ya same shi ba zan rabu da ku ba. Abban Rabi'a kenan idanun shi har wani ja suke saboda masifa. Abu ne ya dakatar da shi ta hanyar dafa kafaɗarsa yana masa magana cikin lallami. Haba Mustapha. Wazir fa ba ƙaramin yaro ba ne don Allah ka rabu da su. Zai dawo gida lafiya. In Nura da hayaniya ta fito da su gaba ɗaya ta ce wai Mustapha kana nufin ka fi ni son wazirin gida da kake wannan aƙila? Wani wane irin makahon su kake yi masa haka? Shiru yayi yana muzurai kamar wanda aka ce masa wazir ɗin ya tsari. Abu ne ya kamo wani shi yana cewa rabu da shi in Nuru. Son da yake masa ba matsala ba ne. Kawai dai ya dinga control ɗinsa ta hanyar da ya dace ne. Juyawa Rabi'a ta tana zuba tsaki duk komai a kan idanunta ya faru. Wani abu mai kama da kishi ta ji yana yawo a zuciyarta. Tun ba yanzu ba ta fahimci cewa abbanta yana bala'in son Wazir, don ko aurenta da shi da an da an dakata abban nata da ba a yi shi ba. Wai me ya kowa ya fi son Wazir ne? Da me ya fi sauran 'ya'ya? da abin da kika gani a tare da shi ke ma kike son shi. Wata zuciyar da ba ta amsar tambayar ta tsaki tai tana kuma jin kishi yana ƙaruwa a ranta. In Na'ura ta duba Abba Rabi'a ta ce ba na son sakarci Mustapha daga yau kar na kuma ganin ka sa yaran mutane a gaba kana musu faɗan ba gaira babu dalili. Su ba uwaye ne suka haife su ba, idan ya ce su taho ya za su yi da shi? Kai ba ka san halin ɗan naka ba, san wannan ba tarbiyya ba ce, su sauran 'yan uwanka haka kaga suna yi, ya haƙuri, ina wuro ba za a sake ba insha Allah. Yana rufe baki suka fara shako ƙamshinsa da sautin natsatstsen takunsa. A hankali ya sallama bai shigo ba sai da wuro ta amsa masa. Kana ya ƙaraso tsakiyar falon inda iyayensa ke zaune. ku da gida. Yawwa! cewarsu baki ɗaya. In Na'ura ta ce ina ka je ka wa da abbanka hankali tamkar wani ƙaramin yaro ya fita. Tamkar wani ƙaramin yaro ya fita. idanunsa ya yi waɗanda bai. bakin gashi ya kwance lif a saman su, ya dubi gefen da abban Rabi'a yake. Sannan a hankali ya ɗaga fatar leɓɓansa ya ce ina buƙatar privacy ne. Daga haka ya miƙe ya ɗan risnar da kanshi alamar biyayya sannan ya wuce saman shi. Inna-Hura dawo da kallonta kan Abban Rabi'a ta ta ce, To yanzu ka gamsu ko kuwa da sauran magana? Girgiza kan shi ya yana ɗan guntun murmushi na jin kunya. Yana ɗaukar abin da zai ɗauka ya kuma sakowa ya musu sallama. Ɓangaren ammin shi ya nufa, can ya ci abinci. Suka ɗan tattauna kafin ya tashi ya mata sallama ya wuce ɓangarensu. Lokacin da Raihan ta shiga falon su babu kowa har za ta wuce ɗakin Anta Amarya sai ta ji alamunsa a kicin. Hakan ya sa ta fasa shiga koridon da zai kai ta ɗakin Anta Amarya. Kicin ɗin ta shiga da sallama. Inna Maimuna ce ta amsa tana cewa barka da dawowa Rahim. Yau dai da alama kayi nisan zango. Ƙarasowa Raihan ta yi da murmushi kan fuskarta tana cewa Inna Maimuna yau kam na shiga rububi. Sannan ku da aiki. ta faɗa tana ɗan bawa antinta ba a gefen fuskarta. Yauwa kawai anti amarya ta ce, ta ci gaba da tuƙa tuwon semon da take yi. Ina hajiyar agadas? Ta faɗa tana duban inna maimuna, kai ma ka san inda za ka same ta ai. Cewar anti amarya, inna maimuna ta ce tana ɓangaren hajiya gogo oke bari na je na ɗan watsa ruwa na fito, a fito lafiya. Nan dai suna ci gaba da aikinsu saboda yau A nan ɓangaren za su yi dina gaba ɗaya har Abba ya haya. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.